kan ko zama shi ne ka sa shi kare ka kare ke shi kare ma'aikata da gudunmawarsa da tsarinsa da kariyarsa da shi ke mutu abin da aka zo sai ya ga dama in ya yi niyyar da yakarta sai bari abin da wuce same ka ko kuma ya kaɗe masa ana ta bugo masa bala'i yana koma kan wanda suka mutu ku je ku duba mutum a ce yana ta aka kana ana kuka a ce sai yawa abin da koma kanka kaje sai kana duba shi ba ka sani ba shi ta hali suna yake so zuciya ta zama wankakkiya mai nufin alheri mai nufin jin ɗau da rahama ga mutane kakkawa kowa kuma ka nemi tsarin Allah kan amma وقد علم به أن سند شيء وان ده مك صدر وأوحي إليه بشيء أمره أما فوحي أن بين مك شرح الأمر يد وان بيهود يقول وان ولا أتبع عليه أمام ذا الله بكان زرجة الجنة با قبلا balle ma an muka a mu'aqaba shi a ce ya ya yi masa azaba ko ya dauki fansa ko kuma ya rama wa kadhalika lam yu'aqib Abdullah ibn Ubay haka nan ga Abdullah ibn Ubay yana cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da musulmi wa asbahu min al-munafiqina da irin su munafikai masu fuska biyu يعجل ما نقل عنهم من جهته قولا وفعلا ba irin abin da aka ciro wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo masa labari na abin da suke faɗa game da shi da faɗa su aikata mutum mutunci da addini da taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam da yi masa sharri da yi wa iyalan gidansa bal qala liman ashara bi qatl ba'dihi manzo Allah sai da yi ga wanda yake a kafin shakin kula bi alla yutahaddath anna muhammadan yaqtulu ashabahu ku gane su dan kada a yi a ta yaɗawa a gari cewa ai annabi yana kashe mabiyansa dan wasu da su san ba musulmi bane a cikin rigar musulunci sun haka kashe abdullahi bin ubay ana ganin sa tare ake ganin da shi biyar wani sai ce ai kai kasa musulunta ba wanda ya musulunta ne rabe a cikin ma kashe shi ake kuma ya kai shi sai da yake wa addini ya fi nawa in kuma an kashe shi an an wani abu ne daban عباس رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برجته yake wata ran muna tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a kanta ko tare da shi akwai wani bargo jamizul hajiya wanda tun bakin sa yana da kai kaje gaba hu a arabi sai wani mutumin kauye ya binciko shi birga shi ya kwalar da da mayafin sai gaba kan shadidata ya binciko shi da ƙarfi اكثر حاشية البرج في صفحات عادي هل سيدة ومن خير دربوه النواسه عديا يشهد في علامة الدنيا محمد صلى الله عليه ثم قال يا محمد احملني على بعيري هذين لمال الله الذي عندنا ذا رغم على جبالي ومن دوسك بأن لا يبات أورام الزواج فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك دم بعديك يتجاك إلى من ده ما تنبيك ما يتنبيك هم واجه فتك إياه نعم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المال مال الله وأنا عبده دوكيا الله ثم قال ويقاد منك سواء اعراجي ما فعلت بي جاء قلت من فنسا اظن سيما قال لا ثم تنسا لا رسما قال لما لم يوفى قال لانك لا تكافئ بالسيئة السيئة سيدنا كنت باعي مثلا هنا ترى يتعلمها المنزل ai wani ana cewa sai ahli sunna ne zuwa zai so ya tsokane ka yada sai Allah ya so kuma kun ce ahli sunna eh ai in kullum nan idan an gada ka yanzu da aka ma haihuwa da kwana bakwai yake ka sai mata aka tsale kawai a gaba a kayan suna ko ba to ba duk da ahli sunna ba ne mu gaba a kayan ko ba a kayan ne sai da dai kaya da an ba da irin kudin liman din nan da kudin liman ma wani wasiya sun hanci aka ba to da ga sai da liman ne dole aka ba wannan kudin shi sai da wani amma amma da an ce wanda ya karbi kudi a sai da an shi ya karbi da aka ba shi kudi ya ce wa lillah duk sai da za ku ta dan Allah domin an tashi kirga waɗanda suka ɗaura aure wanda suka halittu ɗaurin aure suka shaidu da za a kawo annabi imamun ba islam ba shi naka ko da za ka ba da shaida a kan abin da kai shaida aka ba ka kuɗi ba ko ba kai ne wani da dama halatta kai ka zama ɗaya daga cikin shaidu da kai an biya ka ina ka biya da har jima ba ake kuɗin nema da ada'a wani garin har da wani na ƙarfin gari da rai ga kudin kafin gari ga kudin mai unguwa ga kudin kaza da duk da daura auren da Allah ya ce a daura da sai an ba da wannan cin hanci فبهت النبي صلى الله عليه وسلم ثم امر ان يحمل له على بعير شعير وعلى الاخر خمر فذلك تكتيك منزلتا بكيتلتا تكتا بسيطا ومن بشعير وانا كنت تكتا بسيطا بدينه بشعير قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسرا من مظلمة ظلمها قط بل تبقى ganin an wa manzon Allah wani abu ya ɗaukan ta ba malam da kun farmatan min maharimillah mutukar da alfarmar addinin Allah aka taba wa ma jaraba bi yadihi shay'an qat bal taba ganin annabi ya kai bugu da hannunsa ba illa an yujahidu fi sabilillah sai idan wa ma taraba hajiban wa lam ra'atan bai kada dukan yaron gida ba ya sa yaro aiki bai ba aka ga annabi yana dukan sa ba kada gani ba haka ba kada gani ɗaya daga cikin mata ta ce wa manzo Allah ya mare da kowa ta mun duka ba bai kada dukan matar sa ko bai kada dukan yaron gida ba ba kada ganin da yana dukan yaron ba ba ya da وجيء إليه برجل فقيل هذا أراد أن يقتلك قال من لك وترى أنزل وسدا واليار أتكي ولن يارا أنزل ينا مصر يتكيك هنا لك قادم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تراعى لن تراعى النبي صلى الله عليه وسلم فتد أنت لنفا بعد قروء أنت كعب ورسا وكعب أنت لنفا لو أردت ذلك لن تسلط عليها in ba ka yi niyyar kake da Allah ya ba ka nasara وجاءه زيد بن طعنة قبل إسلامه يتقاضاه دينا أنت أقول لكم لا تكون تبين السنة يا زوجا النبي صلى الله عليه وسلم فبعد ابن ما قولا يرويته أتكون إجمال أنت لو كان مالي من يهود فلان يتقاضاه دينا عليه ينا نيما ادياك يوني باش الصديق يدي حجة ضبطه حجة ضبط صوبه اما انتبه يكون تكون يا ابن كده كان صعب اصلا واخذ به جانب اتياده يكسر صلاة سيكون الصلاة واغل جلبه يتبقى ثم جلبه ثم قال انكم يا بني عبد المطلب نقلوا كده يا سنان بني عبد المطلب suna da saurin bashi dan tahara ko umar umar ya tafa masa kawa ya tare ya tattare da hukun kawai ya faɗi maganganu mai tsanani a kan mutumin nan wanda biyu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata annabi yana nan haka yi ya sun ce assalamu alaikum assalamu alaikum كنا ملكة عليكم أنا الله يوم لا يتفون يا إخوان القرجة يا أبدا سوف تتبع كذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه محمد في حدودي أكثر فتك عنك فهذا أظن ده أكثر فاهم كذا تمام ده أظن ده أكثر كذا تمام يا أكثر أكثر فاهم تمام دي رأي كذا بعض إن الله رفيق يحب الرفق كذا كذا أنا بس كذا وش أنا لا ما كذا أكل ما بقول أنا لا ما me kake yake da suka ce samu sai nake alaiko? kowa ne suka faɗa alaiko kalmar alaiko a kan iyayen nan kalmar ta isa ita domin su suka faɗo ki Allah ya min wani abu ba zai karɓa ba ni kuma ne da ke musu wani abu zai karɓa saboda ni na kan gaskiya ne su suna kan ƙarya sai sa da suka faɗi wata kan maganganu sai na tattare ta nake alaiko ya koma kanku هاي فكرة اسمها كذا كذا كذا فكل شيء انت ما انتقى عندك وجاءه آه، كثير وانا مسلم هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يتبطن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وهو كنا الى غير هذا منك اعوج يا عمر جميل الشيء ولا مثل بتاعك يا جريمه تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي kika umarce shi da in ya je neman bashi yana bin mutum bashi in ya zo dinga nema cikin lallaci da lallani mu kuma ka umarce ni ni kuma in biya shi bashin ka ثم قال لقد لقي من اجله صلاه زي ترى كان اسمها لوكاشن باshi ne ka rashin hakurin sa ne da kokara wa amara umar ya qadihi ya umar umar ya biya shi malahu dukiyarsa wa yaziduhu 20 sa'an ya ƙara masa kwano 30 kwano 20 limara wa'ahu saboda ya kunta shi ya faɗa ka kana saboda islamu ji sai mutum ya kalmar shahada ya musulmi da zalika annahu kana yaqul yana cewa ma da fiye min alamatin nubuwa shay'un babu wani abu da ya rage daga cikin alamomin annabta illa wa qad arabtuha fi wajhi muhammadin illa sunatayn dukkan alamomin annabta na gan su tare da kai biyu suka rage shi ne na gwada ka da biyu lam akhbirhuma su kaɗai ne ban ban san ku ba ayyan yasbiqu hilmuhu jahalan wa la yujidu shiddatu al-jahl illa humma a cikin littafin mu an ce annabin da za a aiko juriyarsa tana gabatar rashin hakurinsa haka nan tsananin jahilcin jahili baya cike shi baya kure shi a'a yana ƙara masa juriya ne tana kara faɗan maganganu a kansa shi kuma yana ƙara jurewa fiye da haka mu ne in akwai iya labin din mu na hakuri na mutu sai ga mun kaɗe riga an fara kunci ma kutubo wallahi a hakurin da yana da wata iyaka da ya ga mutu to ko sai ka sarki a da hawa ustaz ya haka ustaz kada mun bikin shi ana sai da ustaz wallahi wata ran an ba ka hakuri su kuma an san ma da hankali sai ga gaskiya da ni da ustaz ya ta haka saboda iya hakurin da aka ba ka yana da iyaka hajji duk mu da mutum mana aka aiki ni kafin ka ce sai yaga ana cewa ina hakorin sai ina an yi wannan da hakorin ka fakkabartuhu bi hada to sai na gwada ka da wannan fa wajadtuhu kama wasifa sai na same shi haka dai ka fita su والحديث عن حلمه وقدره وعفوه عند المقدرة hadisai da suka zo akan juriya annabi da hakurin annabi da rangwamen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya samu iko mutta aktaru min a na'tiya alaihi malam da ya kare da sahihan ya kawo da sahihan duk ya kawo da su amma malam da ya iya kuriya ba wa asbu kama zakarnahu yace abinda muka ambata ma min ma tustahihi abinda ya inganta kamar wannan hadisan da suka wuce wal musannafatu sadiqa da kuma abin da suka zo da bikin ka kai ingantattu duka waɗannan da su ya ishe ka ainihin wato ka sa mamaki yadda muka karanta yanzu Hakin ya rubuce ta a cikin mustadara su ne ke isnadin su sahihi sai dai Hakin malamai suna ta yana da tasahuri da shi da imamu turmidi sau da yawa suka inganta hadisi sai ka ga malamai sun bi baya sun sake tabbatarwa Allah ya musu rahama وحب كما ذكرنا مما تستحيل والمصنفات الثابتة إلى ما بلغ متواترا أظن بيكي متواتر ما بلغ اليقين هل يكي مطعين أفصل تنكيري من فضله حقر النبي صلى الله عليه وسلم على مقاطعة قريش وجنب جيا da kusa na fito da yi da farausawa wa'azan jahiliya da irin cutarwa da aka dinga wasu a zamanin jahiliya da musadarar shada'id ista'abat da yadda ya dinga juriya da cijewa da dagewa da kogewa a kan tsananci tsananta wasu wahala Na abin tare da su, ila an asharahu Allah alaihim har zuwa Allah ya ba shi nasara a kan wa hakamahu ne, kuma ya ba shi iko a kan wa hum la yashkuna fi a sha'atihi kuma ba sa ko shakka da manzon Allah zai tuntube zai tuntube su zai ainihin wato kare su daga doron kasa sa'afa asalin sa'a sa'afa ne wani kwarji da yake fitowa wanda ake wato gunki a turmiji to malam ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fata makka aka kawo masa kafirai ba ta ko sakka shi a zai fukuci zai kare su daga zoran kasa to da irin zage zage da yaki da cin mutunci da kasa ta hakai da abin da suka yi sun dauka an sa su gaban sun gama yawo wa ibadati khadaratihi kuma suna ganin ainihin Allah sallallahu alaihi wasallam zai karar da jama'a su gaba daya kama za da an akawa aka amma sai ya zo musu da abin da sabana abin da suke da ya musu abuwa ya musu rangwame da kada ma ta kuni na inni fa'ilin biku ya kuke cewa zan aikata muku yau kalu suka ce khairan alheri za ta yi mana akun karimun wa bin akin karimun sai dan mu ne mai karanci kuma dan uwa ne mai karanci in san dawa daga cikin halinsa dawa ba ma sai haka ba fa qala aqulu kama qala asiyyu la tasriba a kan وانتم خلفاء بعد ايضا تعالوا باب an اكم يوم in دعوة كجي ان ياتي اذهبوا وانتم خلفاء فانتم الخلفاء yau duk kun zama takasku furta da yanci kowa ya fita an yaje masa قال أنس حدث ثمانون رجلا من التكفير wasu mutane guda tamanin sun fito daga wajen tarbi a domin ukuni tsakanin da mata salata su rufe lokacin sanda a tsakani ya fakkilo rasulun lahi salatu an turo su ne musamman su zo su ci sabta fa uku zo aka kamo su fa a saka hum rasulun lahi salatu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ku da wa Allah shi ya kame hannayensu gaba da cutar da su وقال لي أبي سفيان وقد سيق إليه بعد أن جلب إليه الأعذاب lokacin da aka samu Abu Sufyan aka zo da shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi ne jarin dinar taron dangi na kasashe da makamai da jaruman yaki ya kai su su su mai da maka toka Madina toka yau ga shi an kawo shi an zo da shi gaban kai yaya ai kamar yanzu ne a ce dan tanzimul ka'ida su kamo Usama Bus ya ne Usama zai ce Bus ya ya ya ya ya ce da haka an ta dalilin a ko da ya sayin ke mas dan ya zama shaida cewa lallai haɗu da yankan jinin ka'ida ya iya sake da aure ya sauna bani a ɗan kuka kawo masa bani a hawa ko da ake ganin ba zai gyaru ai ba inda ba zai gyaru ba in Allah ya ga dama sai gashi da shi kuma ya dawo musu akwai da suka matsa addini sosai fiye da an yi ta azami amma su da suka musulunta an mutum da mutu ba ba a cewa ba zai musulunta saboda Allah yana da abin mamaki wanda ba su tabbata wannan aiki su mutane da yawa ne ba a magana su biyar sakin amma an san shi Allah ya ga dama zai ga ya ce da mutum amma zalika Allah bi azza وقتل أمه كيف يتكي أم النبي ومثل بهم وأصحابه يتكي تحدي ومثل بهم أتى بكى تحدي أتى بكى إليه تحدي aka sa ƙarfe aka dubbuje hakoransu talatin da ke bakin aka ƙware idansa aka cire ƙwayoyi aka daddatsa gaban aka kasa cikin aka ciro hankal da hofin da hanjin aka a gunduwa gunduwa aka cire hannaye da ban kafa da ba aka yi sallai ولا تفهوا في القول هل maganganu masu وسبابي wai haka ya ba ku fiyar alam ya amilatta an ta'lamu an la ilaha illallah har zuwa ta shi da da ne sai da zaka musulunta fakali ku ku bi abi an tawabu ni ma ahlamaka wa awsalaka wa akramaka kuke na ban ce da baba da baba mamakin juriyarka mamakin ka da zumuntarka mamakin kawancin ka ya rasu na رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس غضبا وأسرعهم ردا yanzu a ce za a ba ka zaɓi da bus ya mutu kafiri a sa shi autar jiha na bajin da ya musulunta shiga cikin al'ummar annabi ya mutu ya shiga cikin annaba a sa aljanna wanne yake cewa wani malam yake cewa da ya zai ta gaba ɗaya ko koma ƙarfi ɗaya tunanin kafiri ya shirya ya samu rahama kusan yanzu ya rabu da gaske mutum tunanin ya mutu ya mutu hannun ya fi yawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi a tarbiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ka musulunta ka taru a cikin al'umma annabi ba ta shiga aljanna ya fi da ka mutu kafiri masu shiga wuta a cikin al'umma kowaye kowaye ya ƙaru cikin al'umma amma masu shiga aljanna ya fi ya mutu a cikin masu shiga wuta al'umma da ayyuka suka ga abin da mutanen ɗaɗuka suka a annabi sallallahu da wasallam da ta abin da ba ko ya kai in duk kun ya kaga mutanen duniyar nan yayi daidai da fasa wannan hujja mutanen ta'i sun fasa masa sun ji masa raji jini na zuba aka turo mala'ika daga sama mala'ikan ma sai daga cikin dalilin saukar Ya yanzu yake dukkan zuwa din da suke duniyar nan gaba, ki daya suna hannun sarrafawa ta Allah ya ba ka umarce ni na an gizo wa mutanen garin nan buɗe duk mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fata Allah ya fitar da wanda ya fi bauta wa Allah ina fata Allah ya fitar daga cikin su wanda ya fi bauta wa Allah to yaya kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ke na tarbiyyar sa ya fi da bangaren su shiri fiye da su mutu ga matasa da haka ya kamata mu ya mu gani وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس غضبا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi nisan mutane a wajen fushi da daukan zafi wa asra humrika kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa saurin yarda sallallahu alaihi wasallam Allah ya salati da aminci a gare shi wannan shine karshen wannan bayani wannan kissa ta la tasriba alaikum al-yawm yace imamu tabari ya rawaito ta fi tarikh كأنه ابن إسحاق daga kasada السدوسي مرسلا حتى ابن حبان يعني يقول في الاستفاد في حديث طويل وقصة الفتح وأبوه صلى الله عليه وسلم أمن دخل داره أو دخل المسجد أو دخل دار أبو دار أبي سفيان فهو آمن ومن لا وتودي مرسل هذه فالله يمنع أقوى ألا يدار من الفتح الذي ألا يدار من التبتوع كالسنة wato kaji wani kaji na yi kaji yake ƙara duk ya mutu shiga wutar Allah da musulunta an yi musulunta Allah more da yawa ya kace hukumar musulunta ƙara ta ji a wuta ya haɗu da maliku su ta dukansa Allah ya sa kusursun asali sun inganta da ma wani ɗan kwari ne a ciki kamar fuskar wannan da ya fara zargon annabi sallallahu alaihi wasallam wannan suna cikin bukari da muslim amma a ƙarshe da yake a ɗaunin alfaɗin nan wannan ba a cikin bukari da muslim amma asalin fuskar yadda ta faru haka tana cikin sahihul bukari da muslim kamar in ya da an kuma sadaqa wannan ya zo isnadul mursal ne mursal kuma na cikin akamun hadisin da'i hakanan na farko da muka kawo na ruwiya an nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aya ta sauka ya tambaye malaika jibril yake jima ma ya tambaye Allah in ce yana isnadin ta akwai sai ne jibo da kuma sai sun kuma guda biyu ba ma yi tafari da su ba da Allah ya samu dai almuhim da abin kula mu koyi halin hakurin ko da mun duba ɗaiɗaikun dukkan da mu je kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hakuri yawan soyayyar na hakurin da juriya wajen yin addinin Allah da kuma kare to akwai wanda a cikin abin da sun yazo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu da suka addu'a sai da yake yaya mutane su ne wa annabin su haka kuma za su sa ran rahauta sai malaika jibrilu ya saukar da wannan aya da sallallahu alaihi wasallam shay'un aw yusuda alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun ko kuma wanda suka kashe mafi yawa waɗannan sahabbai annabi ya tura wa ajiya ta kaje da wanda suka a jini da yawa annabi ya yi addu'a ga kace akan wasu a wasu lokuta amma Allah ta'ala ya saba shi a inda da ma yi a gurin kamar lokacin da ya kasance da ta saba'in masu wa'azi sai da ya sa guda yana alkunuki yana shi ne waɗannan al'umma kamar mutanen maka da abin ya su yi ganin ya musu addu'a Allah ya ɗora musu bala'i irin fasara da yunwa da ake a zamanin annabi sai su ta saboda tsadar tattara da yunwa sun koma suna cin ƙwari wannan duka ya karam akan dan yi musu mummunan addu'a duk dan a dan daɗa yadda musu zama wannan yake la'ada da ake karɓa wajen shaidar ciniki ita ma ba ta halatta ba duk da ake ciniki aka ba shi wani abu ya la'ada ya karɓa ko ciki ko waje ya yi bayanin inda ya samu akwai ai dama da ce ba da wanda ya tafa ko yi bayani wanda yake game da zakka ina so malamin bayani kuɗi ma ne ya kai adadin zakka ba ka ga yana ta ba abin da zai fita yana ta kai adadin zakka to amma kan lokacin fitarwa ya zo wato dadda lokacin fitarwa kenan sai kuɗin ya koma kasa da adadin fitarwa to malam yaya zai yi ga ba zakka na a kanta shi ne sharaɗin zakka guda uku ne na farko ya zama abin naka ne na biyu kara na uku ya zama cewa ba abin ka bashin wannan dukiya ba ta wani ke ta karɓo ba idan yake ta karɓo ana abin ka bashi daidai da ita ce ka biya bashi amma ba haka ba dole kai zakka za ka kama amma in tun da adadin bai kai shekara da ya cika yau ya ragu bani da sa a kansa in dai har ya kai kasa da haka in ka sama da haka ne to sai ka fita da zakka idan ya ce abin bai san lokacin ya ce kada ya ce ya dan ba a ce ai ka fara kuɗi sai zakka ba ba sai nasin da yake ma ajiye kuɗi sai shi isa zakka ne ba ba kuɗi suna zuwa kana kashewa ne kana ajiye su kana kashewa waɗanda ta fara su ake da zakka amma yanzu misali sauran wata akwai kuɗi na su da zakka ni kuma ina so in tashi da babura na misali in tashi babur ina kayoyi guda biyu sai ce da zan da sai lokacin da kayan na fita ai ba ni nasin da yake haka kira ku kuɗi sai sun kai misali sun shekara kai kuma a zuciyarka ka san dalilin da yasa ka kace su adadin ya ragowa in gudun zakkan ne Allah ya za a yi masa wayo a yi masa bara in kai maza ka kasa kuɗin ne kamar da muke bayani ne cewa wani mutum in shekara ta kusa sai so masu sana ba shi kuɗi na duka sai ce na karba bayan wata da suka ce ni ma ba su kuɗi na duka sai ce na karba wai hujjar su kuɗin bai shekara aminta ba da shekara hannun sa ba ko suke so je yi da hakuri wani yake fatin da yake an yi magana ciyarwa idan mutum ya dafa abinci kwano ɗaya ya bayar ya yi ciyarwa an ce ciyarwa shi ne a ba mutum abincin da zai ishe shi nan take ba sai an ci da shi da safa da rabu da sirrin nan ta ke kawai ce ce ce kira ka in dan za ka ba ke je dafa in ka fake za ka ba ke zai ci shi ne ma'anar ciyawa. kayi rantsuwa da za ka yi abu ba sai ka zo za ka yi sai ka zo ka tsaya abin kilomita goma amma mutane su goma kowa ke so sai ka nema su jin yunwa ku yi al'amir da ya ce kowa ba su kilomita guda da nama mutum goma kowa kilomita guda. Wani da kilomita ya wuce ɗari uku ka gani idan ɗari uku uku ne dubu uku ke ɗari uku uku mutum dubu uku ba suke nan ta ta ta in kuma ka ne a da da za ta ce a kai gare titi irin wannan abu biyun ba na fara Allah ce min mafi tsada Allah ce mafi tsada ta auka musu kai yawa wanda yake dangane da wannan yan ta'adda da suke wannan tabargaza a cikin jami'a za a yi wallahi ba abin da za mu sai dai mu roƙi Allah ta'ala domin ba wani wanda za ka kai ƙara fara akan wannan ba Allah ba abin da ake a cikin garin nan na tabargaza iri iri abin ba daɗin kuma akwai wasu manya ne da suke ɗaure irin wannan tabargaza ke sai sa ba za a iya taɓa ƙananan ba domin zai shafi manya ko tarewa da kaga na barna gwamnati ta kasa tarewa saboda akwai manya da suke maki wasu gidajen taruwan da wasu gidajen jiyan da wasu gidajen karnar na wasu manyan wani mutum yana so ya je aikin hajji amma yana tsoron mai gidansa ya zai inda ba zaman gaskiya kuke ba kenan ko yana cutar ko kama cutar mafi yawa masu gidaje suna cutar yaran abin da yake jawo karshen wannan shine duk mutumin da zai ɗauke ta aiki a yi arziki yadda inyamurai suke yi yadda raba suke yi zan sa ma dukiya ta dubu kaza za ka juya ta zuwa shekara uku ko shekara biyu idan ka kai kaza zan ɗau kaza ka ɗau kaza a rini ka takarda ka sa hannu ka sa hannu ke biyu ka sa hannu ka rike kashi ya rike kashi sai mutum ya zai ce zan sa maka miliyan ɗaya kai kuma ka kawo min miliyan biyu ko ne na ciki ya zama na aka nan da ke kawo hudu kada ka zai ka koma cin masara da gari don kana son kuɗin su cika kai ma a fitar da shi akwai san wani ɗan ina muri da yake wani kanti wani ne yake gaya wasu da ke kusa da shi mai gidansa ya tallafi dukkan sun da komai da yake ya bar masa kan komai da komai yanzu haka ne adadin kuɗin da aka samu su yake yanzu ne zai sa riga mai kyau zai sai mota zai kaza don yanzu aka tallabe shi amma da rago yana cikin gari yana haɗa gari da wake yana sai makara a cikin kaza yana da ƙoƙari mai biya sai mutane ba a haka wani laifin yaro ne wani laifin masu gidan ne gaske masu gidan suke jawo yaran su da su san da za a sallame su ba su su dinga haɗin su saboda ƙarƙashin ƙasa suna cire wani abu to wasu ƙabilun ko wasu yankin kamar yadda ya zauna a yankin mai dubu cikin bare su, idan ya ɗauke ka yaro da barbari ya zama ba ka ci sosai ba ka sha sosai ba ka sa kaya ba suke sai kore sai ke za ka ja masa da suna a ce yana wahalar da kai ne maka azaba kana da kasu ta haihu da ka samu naka Mun kuma a nan Kano idan kana karkashin mutum ba ka sa riga mai kyau ba ka sa wando mai kyau ba ka yin gida mai kyau a kan da ya gaya min yace yana gini shekara uku yana gini amma mai gidansa bai sani ba suka domin in mai gidansa ya sani ka zai kuma yace wallahi babu ko kawo a cikin kuɗinsa su na ne su wallahi kuɗinsa ne yake to mun ka gama ya za ka wajen tarewa yake ai bara suke da abokin abokin ya ce na ne ya ba su haya sai kawai zai kare a matsayin haya haji Wato to kaga tun farko kun yi rashin gaskiya an ce ana samun ɗaiɗaiku cikin hausawan ma da suke irin wannan tsarin ki sa masa kaya a kanti ka biya ki wani lokaci adadi ya zama naki a ɗayan da ya ka ba eh dan asaba ba kaga dan asaba kuma abin da ake kenan ko dinga ka da yi ko ko nan duk ka fara lokaci cewa an fi bazar din dubu sittin da ya ka fara dubu ɗari nan da wata shida wasu ce wata goma wasu ce shekara ya dinga ajiyewa a wani gini yana kawa to wani dan duka haka ka kora wani shi ke wani kuma ce da ta ga yi uku kullum duka shi nan dai abubuwa ban aka yi su a tsare la darara wa la firara la tajrubuna wa la tuzlamu shi an sa ka'ida ke kenan amma rashin ka'ida shi wani yake biya kasance lokacin damina ne aka haɗa sallar magariba da isawa wani lokaci ita ba ana ita ce tasbihu da ake yi bayan sallah ko ce za a yi mata nata ne an haka ce za a yi jaki ba maganar tafiya tafiya kusa da bari ce za a kafa uku a tare da biyu ba mu maganar tafiyin ta farko sai biyu za a yi tafiyi tafiyin jaki ta ce ya sallah ikama za a yi na za a mutum ne suke za a yi kiran sallah cikin masallaci amma wani bai zo a hadisin annabi ba wanda yake idan mutum ya tafiya zuwa wani gari sai dai ya dai azumi a can sun yi dagarin su ya je ma'ana dai tambaya irin wannan wani ya ɗauko azumi a saudiya ya je lissafin nan ya bambanta ko ya ɗauka ga zama ta tafi saudiya ya je kan lissafin nan ya bambanta sai ka tambayi malaman sauki ma fasara wannan addu'a yake nema yana da ɗaya yake addu'a Allah ya ba ka miji na kwarai shi kuma Allah ya ba ki sana'a da aikin ne to ne ba ta addu'a Allah ba ta miji na kwarai wannan uba ne na kwarai dan uban da zai roki Allah ba miji ta eh, yasta miji na kwarai shi ma uba ne na kwarai tun da yake neman na kwarai su da ya mijin ne na da na kwarai ne mahala shi ma matan da babu matan bane na kwarai shi ne wahala dan musamman a halin sunna matan su su ƴaƴan sun bi kan wahala dan ba ta kasin su suna yawo irin yadda sauran ya ake yawo suna son su bi ka'ida don kana son su ka'ida sai da ɗan su ce su sa wahala ka ce ɗanka ba za ta kowa ba zai tare ta a hanya ya mata magana ba ka ce ba za ta tabarruki ba in za ta ta hanyar tabarruki ake zaɓen mace ba ka ce ɗanka ba za ta tabarruki ka wuce kan hanya ba to wani ma bai san tana gidan ba kuma a ka'ida ta musulunci ba mu zai zai sallama da ɗanka sai ya gaya ma ya ga sallama da ta so su zai ce ni da wani ina ce kamar da ma in ga ɗanka da mu zance in kana so na sai ke maka bayani. Lewa ba ya san a ka'ida ba mun yanzu ba mu ka'ida ake bi ba dan kan hanya an yanzu sai a wurin mun da mu da ita a guri ka ba mu za ka ba a guri ka ba sai yin wannan ka ba mutum sai yin wannan sai ka ga wani na kirkin yana da yana ta roƙon Allah ya bashi mata ta kirki wani kuma yana can yana da roƙon Allah ya ba ta miji na kirki sai wata ran na kirkin da na kirkin za ta haɗu sai da sai abin da muke fata sai ma ya ta ta zama ta kirki da duk mai neman miji na kirki to sai ya tsaka biya ta zama ita ma ta kirki kuma tunan da ya zama na kirki Allah ya haɗa shi da kirki duk wanda ta zama ta kirki Allah ya haɗa shi da kirki haka ne wanda ya ja wannan ayar da ku lokacin da zai mutu da ƴaƴansa Umar bin Abdul Aziz ya fara an sai shi inna waliyya Allah allazi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla al-salihin hakika waliyyi na shi ne Allah wanda ya saukar da littafi kuma hakika shi yake gudunta mutane na kwarai duk da kun ga dirhami uku ba da jihadi ni ne sarkin musulmi na duk duniya amma ba ni da dirhami uku a sarka in kun zama nagari to Allah zai gudunce ku da sunayen ko da ban muku ko sisi ba Allah da na ban muku kuma da kirkin ku ya isa Allah shi ke muku gaba dan kuma ko ba na kirki ba ne to ne amfani in ban muku kuɗi kai ya ban muku kuɗin ba na kirki ba ku zai ke barna shi ne a kama ni a kama ni sarkin da ya biyo bayan sa shi kuma da ya zuci ya tara wa bayan sa dukiya yake to sai ta na tara muku dukiyar da har karshen rayuwar ku da za ku talauci ba ku ga kuɗi nan ku wani sabi da yake rawaito mana cewa bayan shekaru sai ga ƴaƴan Umar bin Abdul wanda idan su bai ban musu ko kawai ba da yaro sun zama nagartattun mutane sun zama manyan mutane har ana samu ɗaya daga cikin su ya fi doki guda ɗari da kuntakar dokin da abincin dokin da abin da za a ba mu dokin ta har su su tafi jihadi su sabi su ko yanka kudan su da bai musu tarbiyya da ya tara musu kuɗi yake sai da na ga wasu yawa daga cikin su suna bara a gefen titi suna wajen a ba su abin da Kira ka ita ne za ka kake ɗanka ya zama na gari ya fi ka ban masa kuɗi. da ka kake masa kuɗin yanzu ka sa shi a makaranta ya karatu. ka tarbiyyar ta da shi ka sa wahala ko ma kana wannan tarbiyyar sai ta gani masa amfani kira ta abin da ya kamata mu ya'yan mu gata tunda mu ba su gare mu ba sai mu tsaya tsayin jama'a mu tabbatar da mazan da mata, mun tsaya ta akan hanyar da muke kai ta sunnar Allah ka ku kira dan ta zama yana hawa gida ya ko yaro a gurin ke ne kan maka ke masa abincin bush yau kara guda ke na ne musu sulhu a musulmin da yi ba an yi an yi sulhu ya je har gida ya ba da hakuri amara ne yake ce hakura ya ce don ne za ka masa abincin ko shekara guda ma ya biya masa ba saboda sun duk ya riga su da zuciya ka sun yara yari da yi haka muke a gidajen ƴaƴan mutum suna karara muke sa musu cin bid'a da cin kafin sun suna ɗan ƙanana muke musu wannan tarbiyyar sai haka ma haka sai maka ɗan gida sai ka kuka kai ne na sa ta ɗari kuma ya ta kuka ita ɗi da Allah ya ba لا تحسب أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا